a yi wannan abin ba je ka sanar da yi waya ba baka yi komi ba har sai da wani ya zo ya gaji. a bayan da za ka tafi domin lokacin da suka kawo wannan kayan na ga musu ba za su ko ba ba wakilin sannan shi ya min waya ya ce a ba su a ba su su sauke ka gani ba sun yi ko ba su yi Off camera, please. Camera, camera, camera. Thank you. masu kallo kamar yadda kuke gani wannan shine ɗakin da ake zargin an ajiye ita wannan masara wadda gwamnatin jihar Kano ta daidaita domin rabawa mutane a matsayin tallafi wanda nan baya na wasu daga cikin buhuhunan da ita gwamnatin ta yi tanadi ko kuma ta zuba wannan masara a ciki su ne wanda aka faffarke su aka mai da su zuwa wani babban buhu kamar yadda mai kallo zai iya gani ga shi an rubuta kano state gaman mezi palliative not for sale an rubuta cewar ba ta sayarwa ba ce ba kuma wannan masara tana da nauyin kilogiram goma ne wanda aka rubuta gida-gida a jiki alamun cewar a gwamnan jihar Kano injiniya Abu Kabir Yusuf shine ya samar da ko kuma ya wato a samar da ita wannan masara domin a raba wa mabukata wadda ake zargin wasu mutane daban sun zo wannan wato ɗakin ajiye kayayyaki da yake unguwar sharaɗa cikin masana'antu sun farke sun kuma mai da ita zuwa ga wasu manyan buhunhuna wanda a iya cewa ana ganin su a kasuwa ko kuma ana sai da su ko kuma mai da su ta wani fannin na daban. wanda yanzu haka ga shi gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya kawo ziyarar gani da ido kuma da alamu a fuskarsa akwai alamun damuwa ko kuma takaici ko bacin rai na irin wannan al'amari kasancewa shi wannan guri ba guri ne wanda ake tsammanin a za a ajiye su kuma za a ga irin waɗannan kayayyaki ba a nan dai kamar yadda kuke gani tawagar gwamnan jihar Kano ce injiniya Abba Kabir Yusuf a wannan yammaci ta kawo ziyara wannan guri domin ganewa idansa a tare da mataimakin gwamna da kuma sauran mukarraban gwamnati waɗanda suka zo wannan guri domin ganewa idan su a wannan zargi da ake kuma wannan al'amari kuma kamar yadda muka nuna mai kallo da sauraro ga alamun irin buhuhunan da aka farke nan wanda zan daɗa ɗauko guda daga ciki kuma nuna wa shi mai kallo ko kuma wanda yake ganin mu a daidai wannan lokaci wanda farke su ake ainihi an yi su ne dama kamar haka da nufin a rabawa masu buƙata. wanda yanzu haka akwai tarin buhunguna wanda suke cikin manyan buhu a cikin wannan guri kuma da alamu shi gwamnan jihar Kano zai ɗauki matakin da ya kamata akan wannan al'amari wanda idan ba ku manta ba a baya wato gwamnatin ta yi gargadin cewar irin wannan al'amari ba za ta yarda da shi ba ba za ta goyi baya ba ba za kuma ta amince da duk inda aka samu irin wannan makamancin al'amari ba so wannan shine a takaice abin da yake faruwa abin jira a gani shine matakin da ita gwamnatin jihar Kano za ta ɗauka bayan an kammala binciken gaskata wannan zargi ko kuma aka haka.

instruction da ya bayar kada a saki eh, eh, this is instruction da ya bayar ce